waɗannan 'yan ƙungiyar maraba guda biyu da ke taimakawa rundunar sojojin Najeriya a yaƙi da Boko Haram sun share sama da watanni biyu a tsare cikin hali na kunci da azaba a hannun sojojin Najeriya kana daga bisani aka miƙa su ga cibiyar bincike na manyan laifuffuka ta 'yan sandan Najeriya. Yahaya da Inusa waɗanda na sake sunayensu saboda dalilai na tsaro sun shaida min cewa an tsare su ne sakamakon tuhumarsu da ake yi na kisan wasu 'yan Boko Haram guda biyu. da ke tsare a ofishinsu da jama'ar gari na Mildu cikin karamar hukumar Madagali da ke jihar ta Adamawa suka yi a wani abu mai kama da ramuwar gayya lokacin da suka samu labarin suna tsare a ofishin nasu. Ga kuma yadda hirar tamu ta kasance jim kaɗan bayan rundunar 'yan sandan ta sako su daga kaso. Da farko ga Yahaya. Ta ni banga ne sai aka kawo Boko Haram kuma aka kama aka zo aka kashe aka ci mana ku 'yan banga ne kuka kashe. Sai sai namu da shi sakatare suka bi mu an ja nema gurin sojoji roko da lawan namu ya je aka ce lawan ya ce da safe gobe zai zo ba jira mu aka aka jira lawan ba ka kawo mu zuwa mobi mu zo mu kwana biyu a gurin sojoji aka saki kai mu gurin police na mobi muka yi wata daya da kwana daya aka saki tura mu zuwa yawla kuma mu zo mu buga wata daya da kwana uku sai jiya ne aka sake mu ya ni dan banga ne an kawo boko haram guda biyu aka yan gari su zo su kashe so shi yasa sai sai an zo an kawo mu muka tafi wurin da muka je sai an yi channel namu Eh, hankof sai shi sojan ya buge ni sosai ya dake ni sosai har na su mama na tuntubi shugaban kungiyar maharbar Mildu, na karamar hukumar madagali da ke cikin jihar adamawa malam emmanuel sukur ko yaya aka yi mambobin nasa suka share tsawon watanni biyu a garkame duk da cewa suna aiki kafada da kafada da rundunar sojar najeriya a yaki da ake yi da kungiyar boko haram eh a gaskiya kam kasan har mubi ma an kama su an kai su mubi mubi ma mun je da sarki mu ga baki daya to suka ce wannan kamfin da an riga rubuta da cewa matsayin kisa ne ba za a iya ah, a bada beli wannan ba sai sai di office yola to shi yasa muka koma to da muka koma kuma sai aka tura sai di office da yola Inusa ya ce yana ji kamar an sake haifarsa ne lokacin da aka sako su daga hannun jami'an tsaro ya mini karin bayani da irin hali da suka sami kansa a ciki lallai sun haɗa mu tare da boko haram an channel namu gaba daya lai lai idan wani zai yi fisari gaba daya mu zam tafi mu je mu yi fisari in wani zai je kashi gaba daya mu zam tashi mu je mu yi kashi so an channel namu tare da boko haram yan uwa sun dauka da cewa kaman an kakashe mu shugaban kungiyar maharba mai taimakawa rundunar sojojin najeriya a yaki da suke yi da boko haram a yankin madagali da ke jihar adamawa emmanuel sukur ya ce sun dauki abin da ya sami mambobin nasu guda biyu kaddara ce da ba za ta raunana ƙudurinsu na sadaukar da kai wajen kare dukiyoyi da kuma lafiyar jama'ar su daga hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram. Yadda aka yi kan ba mu ji daɗi a kungiyar mu eh, integrity eh, service ba so saboda haka kai kam in Allah yarda dai za a yi gyara kuma maganan aiki in Allah yarda za a yi aiki tsakani da Allah. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawar, Najeriya.